This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 19 da 25 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta UHIM a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke muku marhaban lali a shirinmu na daren Litini 14 ga watan Satumba. To anya ko daɗaɗɗiyar gabar nan za ta bar Faransa ta taimaka ma Najeriya duk da ziyarar da shugaba Buhari ya kai? Eh wannan kishin akwai da daɗewa amma su 'yan Faransa kuma in sun ga akwai wani abin da ya taso wanda su ma ya dame su kuma ba shakka ta'addancin nan ya dame su za su iya manta da wannan gaban. To ina azanci wajen jinkirin wato jinkiri wajen cakwame mahandama duk wada rashin kuɗi a Najeriya? shi ministan shari'a shine babban antoni janar gwamnatin tarayya ba za ta kai mutane kara kotu babu antoni janar babu ministan shari'a ba kamar kowace ranar litini yau ma aliyu mustapha na sokoto na tafa da shirin labaran wasanni amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau litinin ne kasar hungary ta rufe babbar hanyar da 'yan gudun hijira ke shiga kasar daga sabiya a wanni kafin a kafa wata sabuwar doka da za ta dakatar da da 'yan gudun hijira da ke fitowa daga gabas ta tsakiya wanda ke kokarin zuwa jamus da sauran kasashen yammacin turai dimbin 'yan sanda wasu akan dawakai da sojoji ne ke tsaron wata hanyar jirgin ƙasa da 'yan gudun hijirar ke amfani wajen tsallakawa ƙasashen turai har ma da wani jirgi mai saukar ungulu yana dori firaministan hungary victor orban Shi ne mutumin da aka san shi wajen faɗin albarkacin bakinsa wajen kushe da dubban 'yan gudun hijirar ke kwarara turai daga ƙasar siriya inda yaƙi ya ɗaiɗaita ta a lokacin da yake magana a wani bikin yayi 'yan sanda a birnin budapest ya ce duk wanda yake ta sabuwar dokar da za a kafa ta 'yan gudun hijira to za a yanke masa hukuncin gidan wakafi hukuncin laifin wanda ke sarrafa ko fitaucin mutane kuwa zai zamanto mai tsanani wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe ta a gidan wakafi don kin ba da lasisi ga masu auren jinsi ɗaya ta koma bakin aikinta a yau litini tana mai cewa ba za ta hana abokan aikinta ba da lasisin ba amma kuma ta ce menene tasirin takardar ba tare da sa hannunta ba kim davis ta je kotun garin rowan da ke jihar kentucky bayan da aka garkame ta har na tsawon kwanaki biyar alkalin wata babbar kotu ya rufe ta bayan da ta ƙi bin umarninsa a kan batun ba da lasisi bisa ga dokar kotun kolin amurka da aka kafa a watan yuni mai cewa masu auren jinsi na da ikon aure bisa ga dokar ƙasa miss davis da kirista ce 'yar ɗarikar apostolic ta ce auren jinsi ya saba ma addininta ta zama jaruma ga wasu kirista masu ra'ayin riƙau a nan amurka akan ba da lasisi ga ma'auratan jinsi yayin da aka buɗe ofishinta mrs davis ta karanta wata takardar da aka rubuta da hannu tana mai cewa ba na son wannan cece kucan, ba na so a sa ni gaba kuma ba na son a raina ni ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan tawayen taliban sun afka wani gidan kaso a gabashin afghanistan inda suka saki ɗaruruwan fursunoni shiryayyen harin da aka kai an fara shi ne da harin ƙuna bakin wake a wata mota abin da ya sa sauran 'yan tawayen damar shiga gidan kasan a ta bakin muhammad ali ahmadi mataimakin gwamnan lardin gabashin gazni jami'an afghanistan sun ce mutane 436 ne ke tsare gidan kasan cikinsu 355 ne suka tsere a lokacin harin gwamnatin kasar ta faɗi cewa ta faɗi cewa 148 daga cikin waɗanda suka tsere ɗin abin barazana ne ga tsaron ƙasar wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan afghanistan a kabul ta ce an kashe jami'an da ke gidan kasan guda bakwai haka kuma wasu bakwai sun jikkata sanarwar ta, ta biyu ta kuma ce an kashe 'yan tawaye biyar a wata sanarwa da aka tura manema labarai mai magana da yawon kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya ɗauki alhakin harin yana mai cewa gidan kasan na ƙarƙashin cibiyar leƙen asirin afghanistan kuma ya ce 'yan gidan kasan wanda cikinsu har da mayakan kungiyar taliban an azabtar da su jami'an malaysia sun ce sun kama mutane uku dangane da mummunan harin bom da aka kai a birnin bangkok na ƙasar thailand a wani taron manema labarai a kuala lumpur khalid abubakar shugaban rundunar 'yan sandan malaysia shine ya sanar da kamin na wani dan pakistan da wasu 'yan malaysia su biyu ɗaya daga cikinsu mace ce bakar ya kuma ce ƙasar ba ta shirin mika mutanen ga ƙasar thailand bakar ya ce jami'an wato jami'an shi sun yi aiki tare da hukumomin tailan a binciken harin bom ɗin ranar 17 ga watan agusta a masijitar erawan da ke bangkok babban birnin tailan, wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane ashirin wasu da dama kuma suka jikata kuma mafi yawan waɗanda abin ya shafa masu yawon shakatawa ne. labaran duniya sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to wakilinmu a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya shaida mana cewa shugaban na najeriya muhammadu buhari wanda ke tafa da mai bashi shawara kan harkokin tsaro janar muhammadu babangida manguno da sauran manyan jami'an gwamnati ya isa ƙasar faransa inda zai gana da shugaban kasar faransuwa olan da ministan tsaron kasar da sauran jami'an sashen tattalin arziki da cinikayya da kuɗi kan haka ne umar ya tuntuɓi wani ƙwararre a abuja ga umar kamar yadda dr jibril ibrahim wani kwararre a kan sha'anin ƙasa da ƙasa kuma tsohon shugaban cibiyar nazarin demokuraɗiyya da cigaba a najeriya ke bayyana min a fira da na yi da shi a abuja na farko shine batun tsaro wannan yakin da ake da boko haram ana neman taimakon ƙasashe da suke kusa da mu da chad da niger da cameroon da benin to shugaban ƙasa ya je duwayen ƙasashen ya musu magana sun yi mai alkawari za su taimaka to wannan taron da za su yi da shugaba Holland zai iya amfani da shi ai magana da shi shugaba Holland ya taimaka a musu magana yadda duk a taru a gama wannan yakin. Na biyu shine batun tattalin arziki. An san Faransa tana da kadarori da yawa a ƙasar nan tana ciniki da Najeriya wanda ya fi cikin da take da wata ƙasa a Afirka. To amma idan ka yi la'akari da cewar kamar akwai wani kishi tsakanin Najeriya da Faransa, kana ganin wannan kishin ba zai hana walwalar da ake fatar a samu tsakanin shugabannin nan guda biyu ba? Eh wannan kishin akwai da daɗewa. za ka iya tuna a jamhuriya ta farko amma yanke diplomasiya tsakanin Najeriya da Faransa shekaru hudu kan bama-bamai nukiliya da suke fasawa a Sahara a wajen Algeria kenan na lokacin. Kuma bayan wannan da aka yi yakin basasa a Najeriya sun bi goyon fara amma su 'yan faransa kuma in sun ga akwai wani abin da ya taso wanda su ma ya dame su kuma ba shakka ta'addancin nan ya dame su za su iya manta da wannan gaban dr jibril ibrahim kenan tsohon shugaban cibiyar nazarin demokradiyya da cigaban ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to a gaida umar to kamar yadda watakila aka ji fajar shugaban najeriya ta ce da zarar an naɗa ministan shari'a a najeriya za a shiga yaƙi ga dangadan da mahandamar dukiyar al'umma wannan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da wasu ke ganin an yi jinkiri sosai wajen kwato dukiyar talakawa kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a najeriya mai suna alhaji baba yaro maude wanda ya ce ina ganin babu wani aibi a wannan mataki da shi shugaban ƙasa ya ɗauka domin dai na farko eh, ba ka iya zuwa ka kama mutum a cikin tsarin mulkin dimokuraɗiyya kurum ka tsare shi ba tare da ka kai shi kotu ka yi bincike ba su kansu kasashen turai da amerika da suka ce za su ba najeriya haɗin kai ai sun gaya mashi cewa lalle suna neman ya kawo hujjoji da bayanai da suka tabbatar cewa an ibo wa'innan kuɗaɗen su kuma za su taimaka su gano inda kuɗaɗen nan suke kuma kowa ya san cewa tsarin mulki eh, gwamnati shi ministan shari'a shine babban antoni janar to shugaban kasa gwamnatin tarayya ba za ta kai mutane kara kotu babu antoni janar babu ministan shari'a ba don haka shi ne zai yi bincike ya gabatar da kara zuwa kotu kuma a kai su kotu a tuhume su da zargin da ake yi musu domin duka zai zama har yanzu a zargi ne tunda ba wai a riga an tabbatar da laifuffukan akan wanda ake zargin ba sai lalle an je kotu an gama tattara bayanai an kawo hujjoji kafin a tabbatar da laifukan akan su don haka abin da ya ce na cewa yana da jira ne ya naɗa ministan shari'a yana ganin yana kan daidai kuma yana ya tabbatar da cewa shi mai son bin doka ne domin haka ne daidai ga tsarin mulkin kasa. To wasu na ganin da ƙyar a yaƙi rashawa da cin hanci kamar yadda aka yi a wancan karan lokacin da aka ƙaddamar da yaƙi da rashin ɗa'a da ake walakabi da y da turanci kana ganin haka ne koko dai har yanzu buhari zai yi irin waccan azamar eh, shi kanshi ya faɗa cewa wancan lokaci ne na mulkin soja wanda za a iya kama mutum a tsare shi a yi amfani da dokokin soja wannan kuma lokaci ne na demokuraɗiyya akwai dokoki da tsarin mulki da kotuna wanda duk abin da za ka yi sai ka bi su daki-daki kafin ka tabbatar ka yi wannan amma ina ganin tunda kowa ya shaide shi cewa mutum ne wanda yake eh, kyamar wannan mummunar ɗabi'a ta cin hanci da rashawa amma tabbas na san za a bi dokokin da ya kamata a bi a tabbatar an gano waɗannan kuɗaɗen da wasu ɗan tsiradu suka ebe suka je suka ɓoye a bankunan ƙasashen waje. Ku gaya masa masu gudu su gudu. Masu gudu su In ka san kai sa to Allah shi kiyaye yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni To a cikin shirin namu na yau zamu mu ji wai me yake samun Chelsea ne take ta shan kashi a kwanakin nan. Karo na uku kenan da zakarun Ingila wato Chelsea take shan kashi a cikin wasanni biyar na gasar Premier ta Ingila din. It's the first time in my career <laughs> that, that I'm getting that. Gaskiya Chelsea dai suna cikin crisis zamu ce. Yayin da suke bijirewa umarnin hukumar kokowa ta ƙasar Nijar kuma. Tsofin 'yan kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar sun dage da aniyar kawo canji a shugabancin kungiyar ta kasa. a karin farko a tarihin su d'ivoire ta ci najeriya kwallo kwamitin binciken mandahana a cikin hukumar kwallon duniya ta fifa kuma ya ce dadewar da shugabanninta ke yi akan karagar mulki shi ya janyo matsalar da haka ya shata shekarun da ya kamata kowannen sai dinga yi akan karagar ta mulki to jama'a barkamu da zuwa ga shirin wani labaran wasanni muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke bari mu fara da sakamakon abin da ya faru a yau a birnin alkahira na kasar masar inda aka shirya yadda za a gudanar da wasannin matasa 'yan kasa ga shekaru 23 na afirka a senegal a bana wanda kuma daga cikinsu za a samu wanda za su wakilci ta afirka din a wasannin duniya da za a yi a kasar brazil to sakamakon na yau ya nuna cewa rukunoni guda biyu suka bulla da rukunin a da rukunin b shi rukunin a wato na farko shine wanda ya kunshi kasashen ita mai masaukin senegal da afirka ta kudu da zambia da kuma tunisia yayin da rukuni na biyu group b kenan ya kunshi kasashen masar da algeria da mali da kuma nigeria shi wannan abin shirin da aka gudanar wanda kuma shi kansa babban sakataren hukumar kwallon kafa ta afirka wato hisham al'amrani tare da taimakon wani mamba na majalisar dasarwa amadu diakite suka gudanar da shi ya nuna cewa za a yi wannan wasan na ƙarshe na zaɓar ƙasashen da za su ci afirka ɗin kanin 28 ga watan nuwamba zuwa 12 ga watan disamba na wannan shekarar da muke ciki a birane biyu na ƙasar senegal ɗin da suka haɗa da dakar da kuma embur to daga cikin ne za a zaɓi ƙasashe guda uku da za su wakilci ita nahiyar tamu ta afirka a wasannin motsa jiki na olympics na duniya na shekarar 2016 da za a yi a birnin rio de janeiro na brazil. to lokaci ya yi da ya kamata mu bincika mu ji ya faru a ƙarshen makon nan a wasannin league league na ƙasashen turai wai me yake samun chelsea ne kwanakin nan take ta shan hama karo na uku kenan da zakarun ingila wato chelsea take shan kashi a cikin wasanni biyar na gasar premier ta ingila din wannan karon everton ce ta karbi bakuncin chelsea din ta kuma doke ta da ci uku da daya sakamakon wasan da ya dora chelsea din da ke fafutukar kare kan Binta a matakin tasha shida a teburin gasar da maki hudu kacal da ta samu a wasa daya da ta yi nasara da kuma daya da ta yi kunnen doki wannan lamarin ko ya sa wasu masoya kwallon kafa musamman magoya bayan kungiyoyin da ke adawa da chelsea din ganin cewa kofin na premier na kokarin yi wa chelsea din kamshin dan goma duk da yake dai kakar wasanni a yanzu aka soma sunana musa alhaji musa eh to gaskiya chelsea dai suna cikin crisis mu ce komai na iya faruwa saboda in dai ce maganar kwallon premier league ne kowa ya sani ba mu ce ma ga wanda ya wini saran da aka ba kwallon karshe amma dai gaskiya dai suna cikin babban matsala sunana ahmad idris namadi ni manchester nake goyon baya gaskiya zai wahala chelsea ta iya kare kambinta sakamakon lokacin da ake tunanin za su iya fikin form to kuma lokacin gaskiya an riga an tafi an basu kuma har yanzu ba shi babban match ba bal da suke buga kwata-kwata tamkar ma ba waccan Chelsea da muka sani a shekarar da ta wuce ba shi to sai dai a nasu bangare magoya bayan Chelsea din na ganin har yanzu suna da fatan samun nasara a gasar ni sunana Abubakar Muhammad Oscar da yake ka san mu a champion na ingila to dole ne duk wasa da zamu buga yanzu kowa yana target akan mu ne abin amma duk da haka nan yan wasan mu suna da hazaka lallai wasan ne ka san bata daure mutum to babu za ka yi yaya kake ganin kudurin da take da shi na kare kambinta a wannan kakar ne to gaskiya ana ganin har yanzu muna da hope amma muna da yan gyare gyare wanda ya kamata mu premier ce kuma kowa san premier wanda a regression zone ma 20 yana a tuwa ci wanda a saman table saboda haka mu Chelsea har yanzu muna da hope ka bari ka ga wasan mu Arsenal insha Allah daga lokacin za ka ga mu hada fikin mai horar da 'yan wasan club ɗin ko jose mourinho ya kara masa kwarin gwiwa duk da yake ya ce duk duniya ta juya masa baya ta yadda kowa yake farin ciki da shan kashin da yake yi in every game they deserve a better result than what uh... ya ce 'yan wasa na sun cancanci samun sakamako fiye da wanda suka samu sun yi aiki tukuru don haka bana fushi da su <laughs> ni kaina a matsayin koci wannan ne karo na farko da na taba fuskantar irin haka to amma ina bayan 'yan wasa na bana kuma ganin laifinsu za mu kara kaimi uh, za mu kuma gyara kurakuranmu to sai dai kuma abokan adawar chelsea din duk sun yi nasara a wasanninsu daban-daban na wannan makon inda kuma suka dada ba ta tazara a maki manchester city dai ta doke crystal palace ne da ce ɗaya da nema inda take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki goma sha biyar tare da tazarar maki goma sha ɗaya tsakaninta da chelsea din manchester united ma ta yi galaba a kan liverpool da ci uku da ɗaya yayin da arsenal ta doke stoke city da ci biyu da nema a kasar spain kuma barcelona ta dare saman teburin gasar bayan da ta doke atletico madrid da ci biyu da ɗaya a ƙarshen makon nan nasararta ta uku kenan da kuma ta bata jumlar maki tara ita ma real madrid ta dafa mata a matsayin ta biyu da maki bakwai bayan da ta bi espanyol har gida ta lallasa ta da zunzurutun ci shida da nema inda shahararren dan wasan madrid ɗin cristiano ronaldo shi kaɗai ya zura kwallaye biyar a kasar italiya kuma labarin ya yi kama da na ingila domin ko zakarun gasar serie a ta kasar ta italiya wato juventus ita ma yanzu haka tana a matakin ta goma sha shida ne a tebur da maki ɗaya tal da ta samu a karon farko a wannan kakar wasannin bayan da ta yi kunnen doki a ƙarshen makon nan da ciwo da ci ɗaya da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala kasar cote d'ivoire ta baiwa najeriya mamaki da ci biyu da ɗaya da ta yi mata rana a asabar ɗin shekarun jiya da ta wuce a congo brazil wanda ya sa kuma ita cote d'ivoire ƙarshenta ta zama zakara a rukunin farko na group a na wasannin da ake gudanarwa na ƙasashen afirka a can kasar ta congo brazil wani dan kwallon cote d'ivoire din da ake kira estelle nahi wanda baya ma cikin kwallon daga baya ne aka shigo da shi shine ya zo ci wa din wannan kwallo a bugun daga kai sai gola na penalty da aka yi da ya sa yan giwaye din wato elephants kuma da ake kiran yan kwallon na cote d'ivoire din suka samu nasara akan sufa falcons wato muna magana kwallon mata ce fa dan a duk tarihin wannan kasashe biyu wannan ne karo na farko da cote d'ivoire ta taba cin najeriya to duka su biyu da kodi d'ivoire da nigeria da dama sun riga sun samu shigewa wasan kusa da na karshe na cin wannan kofi din da ake gudanarwa to saboda haka wannan kwallon da aka yi a babban filin wasa na debat da ke can brazil din dama an yi ta ne domin a samu zakara da kuma mai bin zakara din ba wai wanda za su wuce zagaye na gaba ba to a ɗaya bangare kuma na wasannin group a din da aka yi a birnin kintele kurgu da tunisia wato da tanzania kai sun yi ba kare bin damu ne inda suka tashi kowa ci daya idan ka dubi allon lambobi din zaka ga cewa cote d'ivoire dai a ta ita ce zakara domin ita ta karkare da maki tara nigeria tana da maki shida yayin da tanzania da congo kuma kowace suke da maki ɗaya ɗaya wani kwamiti na bincike na hukumar kwallon kafa da aka kafa domin a gano dalilan mandahana da ke gudana a cikinta ya ce ɗaya daga cikin dalilan wannan mandahana ɗin shi ne daɗewa da shugabannin hukumar sukan yi akan gadon mulki domenico scala wanda a da shi ne aka shirya za a naɗa shugaban hukuma ko kuma kwamitin bincike ɗin shi ne ya bayyana haka lokacin da yake ba da shawarar matakai guda takwas da ya ce a ɗauka wanda suka hada da cewa ya kamata a ƙayyade yawan shekarun da su irin wannan shugabannin na fifa za su dinga yi tsakanin shekaru hudu kuma na wa'adi guda uku uku a kan kowannensu idan muka juwa ga maganar daɗewa su wannan shugaban na fifa za mu ga cewa shi madugun fifa ɗin wato sabbalata shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya shekararsa goma sha bakwai yana kan wannan mukami din kafin ya yarda cewa zai sauka a cikin watan yuni na wannan shekara din. shi dai sabbalita wanda zai bar kujerar tasa a cikin watan fabrairu na shekarar 2016 za zaka shekarunsa na haihuwa 79 ne kuma duka-duka ya yi wa'adodi har guda hudu akan wannan kujerar tashi ta shugabancin fifa kai ya har ma an zaɓe shi na biyar ɗin kafin ya yarda da cewa zai sauka wani da ya daɗe kan wannan kujerar ta shugabanci shine mataimakin fifa ɗin wato shugaban fifa ɗin kuma wanda shine shugaban hukumar kwallon kafa na afirka wato isa hayatu na kasar kamaru wanda shi ma ya fi shekaru 25 yana cikin fifa ɗin a matsayin babban jigo nata sannan akwai kuma angel maria villa leona da ya yi shekaru goma sha bakwai shi ma a cikin wannan hukuma ɗin to duk wannan wanda ya takal wannan maganganun shine yarima ali bin al hussein na kasar jordan wanda yana so ya tsaya takarar shugabancin fifa din shine yake kira cewa lalle lalle a binciki daɗewar shugabannin nan domin shi a nasa ra'ayi su shi yake shuka irin mundahanar da ke faruwa ba shi yarima na jordan kaɗai yake neman ya zama shugaban fifa ɗin sauran 'yan takarar sun hada da shugaban hukumar kwallon kafa ta turai wato michel platini da tsohon dan kwamitin zartarwa na fifa din na kasar koriya ta kudu wato chung munjun da kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta liberia musa biliti duk kowannensa ya bayyana sha'awarsa na tsaya takarar shugabancin fifa din to madalla akwai alamun cewa wasu na jayayya wasu ma kamar tawaye suke so su yi a cikin hukumar kokawa ta gargajiya ta jamhuriyar Nija. Duk da barazanar da ta yi wa ofishin ministan wasanni na cewa ba za ta sabunta shika-shikanta na gundumomi da na jihohi da ma na ƙasa baki ɗaya ba sai ofishin ministan ya bata saifa miliyan goma sha shida ƙungiyar kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar ta riga ta soma wannan aikin gaba gabanin ranar 21 ga wannan wata wa'adi na ƙarshe da ofishin ministan ya bata domin ta sabunta shika-shikanta ko ta aiwatar da hakan ko kuma ofishin ministan wasanni na jamhuriyar nijar ya ɗau mataki a kanta a nan jihar tawa a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da wannan aikin na sabunta shika-shikai a mataki na jiha kuma a cewar sabon mataimakin ƙungiyar kokowar gargajiya ta jihar tawa sufa sun taka rawar gani a wurin wannan taron da sunan garin birnin kwanni sai mu ce kwanni ta ci gaba bisa ga wanga taro da an ka sai mu ce kamar mu ne wa an kai biro tun da yanzu ni ne an ka ɗauka mataimakin firzan mataimakin firzan na na farko na jiha ta gaba ɗaya kuma mun samu turozore shi ma na jiha gaba daya shi ne an ka ɗauki umaru kanan bolo sai dai fa waɗansu rahotanni na cewa tsofin 'yan kokowar gargajiya na jamhuriyar nijar sun dage da aniyar kawo canji a shugabancin kungiyar ta ƙasa har ma ana ambatar ali dan malam tsohon dan kokowa da aniyar kalubalantar shugaban kungiyar ta ƙasa cewa da sida ko da yake mataimakin kungiyar na jihar tawa musa karhe na cewa an yi musu alƙawulla da zaran shugaba mai ci yanzu ya koma akan mukaminsa na ƙasa shi president dinmu na kasa abdu sida ne muke kama ma shi zai takara kenan da izinin allah ya ci gaba ya samu shi ma iyon za a shi mataimaki na kasa ni kuma haihuwa da jiya da allah ba ni daraja na samu girma na kuma mataimaki ne kenan haihuwa ni ne president jihar tawa bisa ga dukkan alamu kofin bala haruna da kungiyar ta ƙasa ke ƙoƙarin gudanarwa a jihar tatawa wanda garin birnin kwanni ke zawarci na son ya sharuwa tunda maganar shugabancin kungiyar a mataki na jihohi na gundumomi da ma na ƙasa yanzu haka ya fi ɗaukar hankalin ma'abuta harkar kokowar ta gargajiya a jamhuriyar ta nijar abinda 'yan karin magana ke cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare ƙarshen rahoton kenan haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shanguriyar nijar tuwa gaishe ka haruna to jama'a duka duka abin da ya sauke na a shirin labaran wasannin wannan litinin daga sashen hausa na murya amurka a madadin wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau murtala faru kusan yana da haruna mamman bako daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar aliyu mustapha sakwata ne a washington dc Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sama da 'yan ƙasar Siriya miliyan hudu ne suka gudu daga rikicin da ke faruwa a ƙasarsu. Da dama sun samu mafaka a ƙasashe masu makwabtaka da su, kamar su Turkiya, da Lebanon, da Jordan, da Iraki, da Masar. Amma kamar yadda jami'an tsaro masu biyayya ga Bashar al-Assad da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi irin su Ish ke ci gaba da kai farmaki akan fararen hula hakan ya sa jama'a da dama na ci gaba da arcewa suna ƙetare iyakar ƙasar ƙasashen da ke makwabtaka da siriya sun riga sun karɓi bakuncin 'yan gudun hijira da dama waɗanda hakan ya kuntatawa abin more rayuwar al'ummar misali akwai sama da 'yan ƙasar siriya miliyan biyu da suka rasa matsuguninsu a ƙasar Turkiyya. yayin da a cewar gwamnatin kasar jordan kuma yawan 'yan gudun hijirar ya kai kashi biyu na yawan adadin 'yan kasar ta jordan da haka jama'a da dama 'yan kasar syria sun yanke shawara mai wahala ta ci gaba da tafiya dubban jama'a waɗanda suka hada da iyalan da kaka da kakanninsu ke syria a yanzu suna ratsawa ne ta yankin balkans zuwa turai da fatan kaiwa wurin da za su iya zama cikin mutunta rayuwa har sai an kai ƙarshen kashe-kashen da ake yi a ƙasarsu. suna neman mafaka ƙasashen turai wanda yanzu haka suke tunanin yadda za su rarraba su da kuma tattara abubuwan da za su taimaka masu amurka na mai ci gaba da inganta shirin nan nata na taimakon 'yan gudun hijira kuma musamman tana sane da bukatun 'yan gudun hijirar ƙasar syria shugaban amurka ya kudurta cewar shirin zai amshi 'yan gudun hijira dubu goma a shekara mai zuwa kafin nan amurka na aiki wajen tallafawa kasashen da suka riga suka karbi bakuncin masu neman mafaka daga siriya musamman makwabtan kasar siriya na kusa kuma amurka na aikawa da miliyoyin jama'ar da ke buƙatar taimakon jin ƙai na gaggawa a cikin siriya taimako waɗanda suka hada da jama'a da dama da suka rasa mahallansu Kawo yanzu amurka ta samar da kuɗi dala amurka sama da biliyan hudu domin aikin agaji tun daga lokacin da aka fara rikicin mafi muhimmanci amurka na aiki ta hanyoyin diflomasiyya domin warware rikicin siyasar siriya cikin lumana saboda da ƙarshe yawancin 'yan gudun hijirar za su so komawa gidajensu a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby wato abin da zai faru daga ƙarshe dole za a dawo matakin da za a samar da gwamnatin wucin gadi domin samar da gwamnati mai ɗorewa saboda 'yan ƙasar siriya su sami amintaccen wurin zama. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau. To ga labaran duniya amma a takaice. A yau litinin kasar Hungary ta rufe babbar hanyar da 'yan gudun hijira ke shiga kasar daga Sabiya a wani awanni kafin kafa wata sabuwar doka da za ta dakatar da kula da 'yan gudun hijirar da ke fitowa daga gabas ta tsakiya wanda ke kokarin zuwa Jamus da sauran kasashen yammacin Turai. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal wanda ya taya ni gabatarwa da shi kuma Mr. Daniel wanda ya ba da umarni ya kuma haɗa sauti da dai sauransu da Mr. Bill Baba wanda shi shine injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. da cewa sai gobe. This program has come to you from the Voice of America. Washington.